بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan yammaci kuma barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo da ke jihar Katsina a kofar Kaura a yau ranar talata daren Laraba nawa ga wata ne sha uku ga watan Rajab shekarar miladiya ta dubu ɗaya shekarar hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallakar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne darasinmu na nawa darasinmu na nawa na tara darasinmu na tara a wannan littafi a majalisosinmu kuma wannan shi ne majalisinmu na nawa na hamsin da uku to muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbu na bawa sai da ikhlasi kuma ikhlasi din nan yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun mahalli shine zuciyar ɗan adam to shi ne cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin annu'man da bashir hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da kuma sauran malaman sunna yace wa li hadha qala an sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al-muttafaq alayhi 'an an-nu'man ibn bashir عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يجي سبو لهك نيما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Nu'man ibn Bashir shi kuma daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace al-halal bayyin wal haram bayyin halal abu ne karara a bayyane haka nan haram shi ma a bayyane yake karara wa bayna zalika umuru mushtabihat amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba kamar ta kashe buha istabra a yi wa irzi ma'aiki ya ce wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikikikattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha cikin rikikikattun al'amura to wannan ya fada cikin haram karra'i yar'a haula al-hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an abu, yana kusa da ya auka cikin shigar. ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da shingensa wa inna hima Allahi maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala ku ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat salahal jasad kullu idan ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru ko salaha laha sa'irul jasad kullu dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha ta biya islam wato kamar hadisin innamal a'malu bin niyyat kamar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba ɗaya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir zamu ga malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi ya yi wa Arba'un Nawawiyya sharhi wato Jami'ul Ulum wal Hikam ibn rajab ya faɗaɗa sharhinsa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa imamu nawawi a cikin sharhin da ya wa littafin nashi al-arba'un an-nawawiyya ya faɗaɗa magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda ya yi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ku ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-Imam Shawkani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na Al-Nu'man ibn saboda ya kunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga karkashin sa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu halal a fili yake a sarari yake a bayyane yake haka shi ma haram a fili yake a sarari a bayyane Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafinsa ya bayyana komai a cikin sa filla filla wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla filla a cikin sa wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhurrtum ilayhi Allah madaukakin sarki yake yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alkur'ani daki daki shine wa qad fassala alaikum ma harrama wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma qarrtum saboda haka Allah madaukakin sarki bai bai bar komai ba sai da yayi bayanin sa shi yasa a ƙarshen suratul nisa'i bayan yayi aure aure ko auratayya da kuma hukunce hukuncen wasu nau'uka na dukiya ƙarshen suratan surar Allah madaukakin sarki yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani ya yi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi to shi yasa yake yi muku wannan bayani wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin fata bayan ya shirya da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji yayi bayanin komai a cikin alqur'ani yayi bayani shi filla filla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule ya ƙara bayani ya ƙara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba Allah madaukakin sarki yace wa anzalna da ke bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan yi wa mutane bayani dan yi musu bayani yi musu sharhi wala Allah ko sa yi tunani akan abinda da ka zo musu da shi don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce hukuncen halal da haram sun yi kuma wannan bayanin billa billa to daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani babu wanda zai jahilci wannan hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai matuƙar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a tsayyibar abubuwa daɗaɗa da ubangiji ya halatta kamar zuma kamar dabbobi a bahimatul an'am inda ya shafi raguna tumafi abin nan awaki da shanu da raƙuma duk wannan kowa ya san halaccin su babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye haka nan abubuwan da suka shafi tufafin sawa sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da su gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai za su iya zama haramun ba waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccin su sannan abin da ya shafi auratayya mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya halatta bai haramta su ba to duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccin akwai alharamul bayyin wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne babu wanda yake shayi ko yake tunanin halatta haramcin su kamar haramcin kisa kamar haramcin shan giya kamar haramcin zina kamar haramcin ƙarya da giba da annabimanci kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba duk waɗannan abubuwa mutane da dama kowa da kowa matuƙar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke na to waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin wanda babu kokonto a cikin su kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sani to kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul alharamul bayyin akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin su mas'aloli waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu wasu suka ce kaza wasu kuma suka ce kaza wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su karara ba sai kaɗan daga cikin mutane su ne arrasu ko bil ilm waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu wa sunna su za su iya tantance tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai wacce ce kuma kuskure to kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba a ce abu kaza menene hukuncin sa yana kama da halal yana kama da haram to irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alkur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci su kadai ne suke gane hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba aga cewa da dama daga cikin mutane wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahilta su a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata akwai abin da yake alhalalul bayyin akwai wanda yake alharamul bayyin akwai kuma wanda yake almustabih wanda yake da rikici yake da rikitarwa to za aka ce abu kaza yana da rikici yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin dan an yi sabani a cikin matsala ba lalle bane ya zama daga cikin almushtabihat sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almushtabihat a wajenka, ya koma daga da ɗaya daga cikin ta'irorin nan guda biyu gwargwadon irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce al-mushtabihat ana nufin ga wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al-mushtabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama al-mushtabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin kafa'un nan, ya zamana nassi ya koya daga wani malami wani malami bai san nassi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa wannan matsala ɗin, babu wani nassi da ya sani karara daga Alƙur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaƙinta wato riskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nassi alkur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama masa al-mushtabi wato abu mai rikitarwa amma ga wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci ta kaza domin Allah da manzansa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisinsa to wannan yasa ake samun sabani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata mas'ala wani kuma ya zo ya saba masa wani ya ce haram wani kuma ya zo ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nafsin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya yi kiyasin wannan matsala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da yake suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nasi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba ne kaga wanda ya samu nafi karra shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nafi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nafi ba ijtihadi yayi yi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala din haka nan akan iya samu wato abu ya zama daga cikin al-mustabihat a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu nasussuka guda biyu a cikinta ɗaya ce a yi ɗaya ya ce kada a yi akan iya samun hadisai biyu waɗanda a zahirinsu suna nuna ta'aru wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya ta hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikice ma wasu wani ya riskar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya riskar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kiba bada wata fatawa ya ce shi wannan abu yana rikice da shi ba da abin da zai faɗa misali irin wannan kamar wato ainihin sallan nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallan nafila bayan asubahi nassi ya zo da hana sallan nafila bayan asubahi ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan la'asar waɗannan lokuta ne da aka hana nafil a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu za da kala ahadukum almasjid la yajlis hatta yusalli raka'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafil kada a yi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ka za ka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da za ka yi dan karan kanka kawai wannan hadisai a zahirinsu sun kunshi wato umumin nawafil gaba ɗaya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar ka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangaren su domin zahirin su yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka'a bi a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada a yi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul ammaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisai guda biyu waɗanda kowannen su ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake a yi sallah idan an shiga masallaci raka'a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga za ka iya yin nafila ɗin nan ko da kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama kai nafila za ka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja akan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ni wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadith al-amiratu bi tahiyyatil ala al-ahadith wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin da haka su dai ba su da kacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ba za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su dai suna ganin idan wannan lokaci kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin ya yi sai ka jira a kofar masallaci lokacin ya wuce ne yana daga cikin waɗanda suka faɗa haka yace wa hadha indi min al madayiq wal aula bil muslim an yatajannaba dukhul al masjid fi hadhihi al awqat shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rinsi a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokaci. to kaga wannan yana daga cikin al-mushtabihat amma a gurin ka kai kai da baka san wanne zaka rinjayar ba wanda ya rinjaye da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mushtabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin al-mushtabihat domin ya rasa wanne zai zaba yayi ko kai yayi to kaga anan sanin wato ka'idoji na na na, na usulul fiqh yake da amfani domin zaka iya sanin ya zaka yi tawfiqi tsakanin waɗannan nasu suka guda biyu akwai ka'ida ta malaman ta malamai waɗanda wadda suke ittifaki a kanta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akharu lam yadkhulhu at-takhsis قضي بالذي دخل لم يدخله التخصيص على الذي دخله التخصيص wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko suka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da gamewa to sai a duba wanne ne taksisi ya shige shi ta wata lahiya wanda duk ya samu taksisi ta wani bangaren to shi ne zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu taksisi bai shige shi ba a cikin wanda taksisi ya shige shi wataƙila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la ya'lamuhu kathirun minan nan wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi tafsisinsu. Misali, annabi ya hana nafila bayan asibani a sai rana ta fito, a ta fito a shams. Ya hana yin nafila a bayan asuba. Yana daga cikin lokutan da aka hana nafila. Amma za mu ga hadisin Zaid ibn Arqam wanda yake cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa sallah Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi Mina فإذا برجلين لم لم يصليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيت المسجد جماعة والإمام يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا أي صلى عسباه أمنا تعرض جماعة وتسلى الجمع bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ya ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a tsorata suke dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikinsu yana rawa nabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da ruwa? sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallah asubahi ce nabi ya yi sallah asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo haka suka zo suka suke shi shi da jama'arsa suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba nabi yace da ya hada ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na fi rihalina amin yi sallah a masaukan mu Allah ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa da ya ya samu liman bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah sai ya zo a yi da shi sai ta zaman masa nafila kaga kamar anan annabi umarni yake ba su da suka shigo an yi da su ta zama musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asuba ne kaga anan an samu taksisin wancan umumi na hana sallah bayan asuba ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liman yana sallah da jama'a shi kuma yayi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga yayi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu taksis a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani abdul manaf la tamna'u ahadan baqa bi hadha albayt an yusalliya mata sha kada ku hana wani da zai zo yayi tawafi a wannan daki na Ka'aba yayi sallah duk sanda ya ga dama tahiyyatu tawaf ko rak'atai tawaf akwai raka'o'i biyu da mai dawafi yake yi bayan ya gama dawafi wannan raka'o'i biyu wancan hannun bai shafe su ba yadda za ka yi za ka gama dawafi a kai ba abin nan salatul fajr to za ka yi wannan raka'o'in guda biyu ko za ka gama ba'da ba'da salatul asr za ka yi wannan raka'o'in guda biyu ko lokacin da rana ta take saka za ka iya yin wannan raka'o'in guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya a mutum ya yi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matuƙar ya yi dawafi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisai da suke hana a da suke hana a yi a yi sallah ba ba ba fi ba ba'd awqat saboda kaga tafsiri ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli da sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jarki kaga nafila ce da sabab ba nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ta shi kama nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila nafilar sa li sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri daya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne da sabab menene sabab din shi ne shigowar sa masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na nafila suka fita daga cikin umumin nahi an gane ko saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as-salawat zawatul asbab ya halatta a yi su koda fi auqatin nahi kamar sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta koda sai auqatin nahi ba haramun bane yin ta akida salatul asr ko akida salatul fajr مثلا a iya yin sallar jana'iza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan hadisan da suke umartar mutum da zai yi da zai shigo masallaci ya yi raka'a guda biyu a matsayin tayyatul masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umumin su sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asfa wato zama akwai illa ne tafsirin da aka samu an keɓe wasu salloli ban da su to kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin da wuce kada ya zauna to tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba domin an ce ka yi raka a biyu sai wasu ka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa wasu ka ce a'a shagulun makan din aka hana shi an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya nafi guda biyu ba tunda ko yana sai ai ma mai gurin dan wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba saboda haka sai yayi waɗannan rakawoyi guda to kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin bai yi tarjihi tsakanin bai samu muraki tsakanin nususun duka ba to matsalar tana gor tana cikin almustabihat a wajensa misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa a نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حديث من أشكين سيد مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أشار وأتي أقول حديث سيدنا أبو هريرة da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kabaki na nono tulu na nono bayan ya sha ya ba abu huraira abu huraira yana tsaye zai sha sha a tsaye sai annabi ya ce aturidu an yashraba ma'aka hadha al-shirk kana son magen nan ta sha nonon nan tare da kai yace a'a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan ce to kun sha wanda ya fi magen nan kaga wannan hadisan suna nuna idan zaka sha wani abu ka tuguna kada ka tsaya ka sha a tsaye in ka sha a tsaye za shaytan zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka sai kuma aka samu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam qama ila qirbatin aw shannin mu'allaq fa shariba minhu nabi ya tsaya akwai wata salka wato arati sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a ce haka nan lamma bafa bil bait shariba min bi'r zamzam qa'iman ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye to saboda haka sai aka samu nasi guda biyu ɗaya yana cewa kada a yi sai yana cewa a yi har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada لو يعلم الذي ƙa'iban قائما ماذا يجرجر في fi لاتقى da Da me sha a tsaye ya san abin da yake kwankwada a cikinsa da ya amayo da shi akwai ruwayar muslim la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyattaqi wannan ruwayar faman nasiya fali wannan lafazin na ƙarshe bai inganta ba amma annabi la yashrabanna ahadukum qa'iman wannan lafazin ya inganta amma ƙarshen sa wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba to kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha an gane ko to anan kaga akwai rikitarwa ga ɗalibi wanda bai zurfi ba ilimi kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye a sha a ko a sha a tsaye amma a sha a zaune shi yafi wato mustahabbi ne sha a zaune sha a tsaye kuma jahilci an gane ko babu karo tsakanin istihbab eh, wal jawan. idan kai abin da aka ce ya halatta gare ka kaya abin da baka da lada baka da laifi in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi kaya abin da za a baka lada a kansa an fahimta ko wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da ba ya da lada wanda ya sha a zaune yana da lada haka wasu malamai suka ce don haka hadisan da suke hanawa wannan Allah ya huna mahmudun ala tanzil wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba shine ma'anar hanawar suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula saboda fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa fi'ilin nabiyyi dalilun ala aljawaz aikin annabi yana nuna halacci yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin waɗancan kuma hanin ya nuna maka dan ya nuna maka cewa barin haka shi ya fi da haka sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annayu littahrif hanin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yace la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka yi haramu to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da isha a tsaye to anan ne sai kuma malamai yake yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su tabbata ka'ida wanda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala gabarinta idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arad al-hazir wal mubish qaddim al-hazir لأن الحاذر ناقل عن العصر والمبيح باق على العصر والناقل عن العصر مقدم على الباقي على العصر wataƙila ma wannan da da yawa zaurace ne ba idan aka samu nafsi biyu ɗaya ya ce haramun ko ya hana sai kuma ya ya halatta to suka ce ana gabatar da wanda ya nuna hani akan wanda ya nuna halacci saboda wanda ya nuna hani wanda ya nuna halacci shi yana hikaito maka asali ne tunda al-aslu fil ashiya al-ibaha asalin abubuwa shine a halarci suke daga baya nace yakan zo ce abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma in nace bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nace da ya zo akan ibaha yana nuni zuwa ga asali nassin kuma da ya zo akan hani shi kuma yana ɗauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin ƙaddamar da almubi alal hazir wannan yu'addi ila nafsi marratai duk sanda ka ƙaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to anan a iya cewa kenan an samu nafsi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa sai kuma malamai suna cewa babu annas marratai a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ko amma a samu hawa halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wannan zai la ibrahim wasu ma su ce babu shi to duk lokacin da aka samu nasi guda biyu ɗaya ce halal ɗaya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ta ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shine al'asar sai wani nasi ya zo ce haramun sai kuma wani nasi ya zo ce halal daga baya kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma in akwai shi kaɗan ne amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun to shi annabi ya zo ne akan al'asar saboda ka abin ne daman halal ne nasi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu matakai har uku an gane ko to wannan shi ne abin da shekul islam yake faɗa a cikin littafin sa littafin sa al don haka idan aka samu nasi guda biyu sai ya ce ayi sai ya ce ka ayi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da ayi an gane ko domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi daga baya kuma nasi ya zo ya ce a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'aruf baina qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fili an samu karo tsakanin aikin manzo da da maganarsa can aikinsa ya nuna ana iya sha'azi maganarsa kuma ta nuna kada a sha'azi ko to wanne za a gabatar maganarsa ko aikinsa eh? maganarsa za a gabatar ko aikinsa za a ɗauka aikinsa kan ku manta aikin sa khususiyya tana shiga amma magana ta doka ce ta kowa an fahimta ko saboda haka suka ce can aikin sa ne aikin sa zai iya ɗaukar khususiyya amma nan kuma doka ce kanun ne a doka ce ta bai daya za ya iya bayar da doka amma shi ya zama da baya cikin ta saboda shi an masa wani abin alfarma ta musamman wanda kai da ni da ire-iren mu ba mu samu wannan alfarma ba sai mu sai mu kayyada sai mu da baibayu da maganar ba tare da duba zuwa ga aikin sa ba an gane ko domin akwai khususiyya da yawa a cikin afalu rasul sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka dubi illa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka sha a tsaye ya faɗi dalili ko bai faɗa ba ya ce saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi to amma game da shi manzo sallallahu alaihi wa wa sallam zai yi wuce ɗaya tare da shi kaga shi wannan abin da ake gudu shi ba zai same shi ba haka ne kuma haka bane yana cewa ba min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa anna allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani ɗaya daga cikin ku ana kowa da kowa face akwai shedan tare da shi in ka shiga ku shiga tare in ka fita ku fita tare in ka tsaya ku tsaya tare in ka zauna ku zauna tare in ka kwanta ku kwanta tare annabi musabai suka ce har kai ma akwai wannan shedanin tare da kai manzo Allah ya ce eh amma ni Allah ya taimake ni akan ta haka shi ni nawa ya shiga musulunci zama mutumin kirki baya wato sa mun komai a zuciya baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkhairi saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma kai na kafa na kama musulmi ne ta yiwu za ka ma musulunta amma ba ka sani ba ba ka da wannan tabbas a wata ruwayar fa'aslamu maimakon fa'aslama fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa don haka ina kubuta daga sharrin sa kuma ka kumanta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaytan daga zuciyarsa kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba kuma ya ce shaytan ne za ku sha tare shi yasa aka hana kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaitan da zai tare da shi a cikin wannan an gane ko amma kai wannan shaitan din yana sannan kuma ta fuska ta hudu za ga cewa a nan da annabi ya ce shi dan zai yi tarayya da kai labari ne yake bayarwa wal akhbaru la yadkhulu an nas ka'idar labari ba a shafe shi domin an nasu fil akhbar ma'ana hu kadhib a ce ga labari kuma an shafa labarin ma'ana an karyata labarin manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi kaga labari ya bayar in aka zo aka ce an shafa wannan kaga ma'ana an shafa labarin wanda kuma ba zai ba zai yi ba maganar annabi Salam alaihi ta zama akwai kulfi a ciki to wannan ta sa wasu malamai suke rijayar da janibin al-hadr ala mandi to duk irin irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a gurin waɗanda ba su ba su tsaya sun karanci abubuwan da ke dake ba kamar tambayoyin da ake ta yi ake ta rubutowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarinsa annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka to kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarin sai alwala dan kuma an ce ai tsoka ce daga cikin sa kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa wato yana da rikitarwa a ciki to haka nan masail da babu nasi karara a cikin su ijtihadi ne na malamai da kiyasi to wani lokaci akan samu kiyasin da ya daidai wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure illa iyaka dukkan malamin da ya ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan ijtihadinsa ba kuma kuskuren da ya yi an gafarta ba. wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake da wanda yake bin son zuciya akwai wanda shi son zuciya yake to haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki sauki a gurinsa za ka kullum tsilla tsilla yake in yana fatawa in yau ya yi tambaya a nan ya ji ba a ba shi kafa ba sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana sake lalata wannan tambayar in ya ji ba a ba shi kafa ba sai kuma tsilla wani guri sai ya je ya samu laushi laushi ta tubus to a nan sai kaga kuma ya samu daga ran nan ba za ka ya sake tambayar ba saboda daman kofar yake so a buɗe masa to ya samu wani ya dan kyalla masa ya dan haska masa a to ashe abin ma da dan sauki sauki riwaji bin san zuciya shine abinda malamai suka hana suka haramta shi duk wanda zai fi san zuciyarsa to babu shakka za ka same shi ya tara dukkan wani bala'i a gindinsa duk wani na kai ta zama a tattare tare da shi domin saufa saufa yajma'u shawazal masail zai haɗa matsaloli waɗanda suke shazza bara gurbi domin har kullum sauƙin yake ya tasabba urruka sauƙin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah ba yana neman kawai a sassauta masa yana za ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammadu al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmatsa Muhammadu al-Ghazali na Masar wanda ya rasu na jin 95 ne kaga abin da ya ja shi ya fadar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka kai suka yi ta masa inkari yanzu kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in ji shi shi yake shi a tsarinsa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yake sai ya duba abin da ya fi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi shi saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba waliyi ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara 18 ta zama mai yancin kanta don haka sai ce to hutun da kuɗaɗe ba wani ya halatta saboda hanabiya sun halatta haka kaga shi ba ba wai ba wai dalilin matsala din yake ne ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar ta yaya batun cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurin su kamar tinkiya da rago a wurinka haka dai ga to a ah, ko dai kuna cin kare ko to ai babu nasi tarara da yake kare haram ne saboda ki gaba da cin kare kaga wannan abin da yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai ja ka ba kai za ka ja shi bayan cewa al-islam shine al-istislam lillah kamar da muka karanta a wancan satin al-istislam kai saranda da miƙa wuya ka bi doka shine musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaƙi zuciyarsa ba wai san ransa zai bi ba to amma idan kake zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba za su ce yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me ya halatta a gurin ya in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai ba to wannan yasa shi shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta littafin sa sunan nabawiyya baina baina ahlul hadith wa ahlul fiqh yazo ya kwaba da kokkala da yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya daina masa saboda haka malamai suka hana tatabbu shawaz الشواذ في المساجد sannan guje wa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa fa man ittaqa shubuhat faqad istabra al dinihi wa irdi to guje wa shubha yana sa ka kubuta da addinin ka ka kubuta da mutunci ka kubuta min ad-dammi shar'i wa min maqa'imin nas ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu sattin zari'a ya nuna mana babu darɗe abin al-bu'di an mazanni shuba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana yana itikafi Safiya ta zo wajensa cikin dare ya fito bakin masallaci haka don ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa annabi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rislikuma kuda ka Inna ha safiya 'Guda ka kuda safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi wa mummunan zato annabi ya ce da su inna ya yajri ibn adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini yayi waye san abin da shaytan zai zai dirsa muku a tsarka muku a zuciya duk da kun san ni manzon Allah ne ba za ku tume ni ba amma shaytan ya iya sa muku wani abu a rai to للابتعاد للابتعاد عن مواقع الشبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول musu innaha sahiya to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarki mai tsarkin zuciya irin ta Madina wacce yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa shi cikin zargi ina ga irin a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya ta suka ɓaci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abin da bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abin da ba ya kamata a yabe ka a kanta sai ka ji wasu sun maida da shi to kaga ashe a irin wannan lokaci ne fi dacewa a ce mutum ya ta'idu al-shubha kun ga wancan hadisi na zai ibn Arqam shi ba yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku dauki in aka gama sallah wani zai dauka ba ku sallah ba zai dauka wai ko kun yi sallah ne a gida ba sai ce ai kaga waɗancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba ce ai waɗancan ma ba ka sallah ko ba ka son su yi sallah cikin jami'i to shi yasa annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga ayi da kai limaza lilibti'ari an mawaƙi ashuba dan ka nesantar سنتك kanka daga محل shubha to a ka'idar musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka guje masa shi yasa yazo a cikin sahihai hadithun ali ibn hatim da annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzo sallallahu alaihi wasallama nakan yi bismillah akan karan farauta ta in take shi idan na je sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta dan sani ba kare na ne ko ba karya ne ka zan ci ko ba zan ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ba li'annaka innama sallaita ala kalbika wa lam tusalli ala ghayri domin ta yi bismillah ne ga karanka amma ba kai akan wani karan ba to wannan abin da ka je ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko kwadayin karan ne kaga a samu an samu ishtiba sai annabi ya ce ka bari kar kai amfani da wannan kaga guje wa shubha kenan فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه wanda ya guje wa shubha ya guje wa addininsa ya guje wa ainihin ya kubuta da addininsa ya kuma kubuta daga mutuncinsa wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusanci shubha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haramun in yau ta yi sa'a abin da ka gan shi shubha daga baya ya bayyana cewa halin ne wata rana ya iya zama haramun din shi yasa ake so ka guje wa shubha ku zo ba a kisa sallallahu alaihi ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinan sadaka sai ya tsinci wani dabino a kusa da shimfiɗarsa sai ya ce laula an yakuna hadha min tamri sadaqa la akaltu min ba don wannan dabinan kai ya zama yana daga cikin dabinan zakka ba sadaka shi ko manzo Allah an haramta masa shi da alil baiti zakka to da ya ci ta iya yi wa ya zama dabinan na zakka ne ta iya zama kuma zakka amma manzo Allah ya rubuce haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya faɗa ke ce ina tsoron in ci wannan ya zama daga cikin dabinan akwai sanda ya ci dabinan ya fara bai bacci ba yana ta mirgin mirgin matar ta sabbe shi me ya faru ya ce dabino na jihar ina tsoron koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al-mustabi wanda yayi haka faqad istabra li dini wa irdi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun sannan kuma ya kubuta da mutuncinsa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram malamai suka ba wa ma'anar abin biyu ko dai wanda zai rika bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko ko kuma a'a in shubha din shi kansa haram kuma an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala a ka? idan ka kiya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haram annabi ce kan ra'iyar a haulal hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge wannan misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kokolwarsu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji ce dajin nan babu wanda zai shiga ya yi kiwo a wannan dajin ko ya farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka samu ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana la ila illa lillahi wa rasuli aka yi a cikin sahih bukhari manzo Allah ya hana a shingace wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabba da za ta shiga sai tashi Allah ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi shi ma li iblis sada saboda irin kuma da ake karɓowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci abubakar ya yi, umar yayi sai da usman ya yi. amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka zana na usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki wa ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin su shi sai da usman ya ce a dabbobin sadaka ne ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi haka abin da yake zuwa mana nan madina na zakka ya ya ya ya abin da ya dindinku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba na yi ba ne don dukiya ta na yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shine manzo Allah yake musu misali da wannan ce wanda za a zo a shinge shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai zo da sa kusa da wannan shingen yana kiwo yushiku an yuwaqi'ahu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle ta ta auka cikin shingen bai sani kaga in yayi haka kuma ya jefa kanta ga ukuba ta shi wannan mai shinge shine Allah ta'ala wa inna li kulli malikin hiba kowane sarki yana da shingensa ala wa inna Allah maharibu kuma ku saurara Shin shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum adh-dhalimun kuma Allah ya iyakance iyakokinsa iyakokinsa halal da haram haramun kada ku kusance su shine tilka hududullahi ay maharimullahi fala taqrabuha in ce wala taqrabu zina wala taqrabu al-fawahisha wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku ku auka musu kusa da su ma kada ku domin ku kai kusa da su akwai yiwuwar ku fada ci haka nan tilka hududullahi fala ta'taduha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal kaza halal to kada ku ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة سورة لا أقوى وتصوت أسفلك إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله أنا كانت صلح بفتح اللام هكذا ورد في الرواية ويصح لغة صلح فإذا صلحت الرواية كما ما لمس حديث سامو ضبط بفتح اللام إذا صلحت إذا من سوكر تجارو صلح لها سائر الجسد أولا gaba ɗaya sai ya gyaru saboda gyaruwar tsoka wa idan idza kasadat kasada laha sa'ir jasad ala wa hiya anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana zuciya ita ce take juya dukkan gabbai na dan adam idan ta gyaru to za ka ga dukkan gabbai suna aiki na kwarai idan ta zama ta lalace to duk ayyukan gabbai ma za su lalace saboda haka abinda malamai za ka ga magabata suka fi himmatuwa da shi shine salahul qalbi Shi su sigara zuciya tsarkace ta su ainihin tsarkake ta idan suka tsarkake ta da kyawawan ayyuka su za ka ga gaban su ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nata zai yi so a cikin Shi shine ya kawo mana maganar Abu Huraira da yake cewa al-qalbu malikun zuciya sarki ne wal a'da'u junuduhu gabbai su ne sojojinsa fa idza faba al malik faba junuduhu kyau masu nagarta ba ba ko sai halayen sojojinsa ma su zama masu kyau wai ba qabta al idan wannan sarki kuma ya lalace ko halin sa ya lalace qabta junuduhu su ma sojojinsa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci yayi ba za mu yi ba kuma za mu haƙura da wannan bayani sai dai nan gaba insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga faslun inda mai karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim yace ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alqur'ani na ambatan roƙi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man qafa maqama rabbihi wa an nafsa al hawa thumma qatat qulubukum min ba'd dhalika to banga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba ruhi dai wani abu ne da ubangiji yace yas'alunaka ar ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruhi Allah ce suna tambayar ta game da ruhi ce ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan haka babu wanda ya san hakikanin ruhi da dan adam ko ruhi da ubangiji yake sanya wa halittunsa ruhin nan yaya yake duk abin da za a faɗa a ina yake a jikin mutum babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa anan ran dan adam a ina yake a kansa yake a wuyansa yake a cikin sa a kafarsa yake a bayansa a gabansa babu wanda zai iya gaya maka domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa wani a dan yatsa wani a kai wani a kafa wani a hannu shi kaga ba za ka iya cewa ga gidan da ruhi yake a cikin dan adam amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad wato jiki ne abin nan kamar kamar sauran jukuna illa annahu jasadun latif annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karbe shi su sanya shi a cikin ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani rigabin nan a kumash wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne ko kuma ainihin a fizge shi da karfi a sanya shi cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, inna ruha idza kharaj tabi'ahu al-basar ko idza kharaj tabi'aha al-basar idan rai ya fita ido na bin shi da kallo shi yasa ake rufe idan mamaci kaga wannan din yana nuna cewa ruhin nan jiki ne yana shiga yana fita yadkhulu wa yakhruj kamar yadda ah, ah, Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ruhi na mai bacci wanda akan rika akan saki ruhinsa da kuma wanda ya mutu aka rike ruhinsa duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne amma yaya hakikanin ruhi yake babu wanda zai baka labarin yadda yake zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam fil jasadi mutuwa. Na ne kira ta tsoka tsokar da take bangaren a kirjinka bangaren hagu wannan tsokar ita ce zuciya ba wani abu ne zuciya daban wannan zuciyar ana kiran ana ana kiranta wato ana ana kiranta hankali wato hankali kansa a malamai suna cewa yana cikin zuciya ne inna fi zalika Da zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid liman kana lahu qalbun malamai suka ce liman kana lahu aqlun a cikin wannan abin da alqur'ani yake karantarwa akwai karan akwai wa'azi ga wanda yake da hankali ga wanda yake da hankali daga anan hankali ubangiji ya kira wasu alqalb domin mahallin hankalin shine zuciya duk cewa yana da ta'alluki kuma da dimaag wato abin da zuciya take dauke da shi yana da kuma alaka da kwanyar dan adam da magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli hal huwa dimagu aw al a ina hankali yake a kwakwalwa yake ko a zuciya alqur'ani dai yana nuna a zuciya yake amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa kwakwalwa kuma kwakwalwa ta sarrafa shi wannan duk baya hana aukuwar wannan amma dai mahallin hankali shine a shine shine shine zuciya afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha kaga Allah ce fatakunu lahum qulubun sai yace ya'qiluna biha da yake nuna maka hankali a zuciya yake amma kuma wannan baya hana alaƙa sa da kwakwalwa saboda ruhi daban wanda ba ka iya cewa ga shi kana ganin shi kana taɓa shi amma zuciya wani abin da suke cikin dan adam da kuma sauran halittu da ubangiji ya sa ma zuciya sauran alhayawana duka a yi mana ƙarin bayani akan hukuncin tsuntuwa tsuntuwa wato ɗaukan tsuntuwa ba wajibi bane dan ka haga abu an yarka ɗauka ba wajibi bane wani lokaci yakan zama mustahabbi musamman ga wanda idan ya ɗauka ɗin zai adana ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani wani mugu ya ɗauka domin aka misali aka yadda dukiya inda take tsammanin in aka ɗauka ba za a yi kikiya ba to kai kuma kana jin amana tattare da kai ba ka tsoron kanka ta fuskar amana to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi ne sai ka ɗauka amma mustahabbi ne an so ka ɗauka ɗin domin za ka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka ɗauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi ne abin da ta kai nisabin sarika ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne ka yi kai cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda ka yi tsawon shekara guda kana cikiya kana cikiya a guraren haɗuwar mutane kamar ƙofofin masallatai misali kamar ƙofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haɗuwa kuma idan kayi ciki a kamar gidajen rediyo misali ko gidajen jami za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka ta da abin da take ciki in kuɗi da ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira hamsin hamsin ce ɗari ɗari ne yan naira dubu dubu ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka sani amma ka sani fa ko bayan shekara ashirin ya zo ya ce na taɓa ya da kuɗi nan shekara ashirin da suka wuce aka ce ai ko bayan shekara ashirin baya malam muhammadu ya yi tuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan malam muhammadu malam muhammadu ya ce wa sarta abin da ka da ka abin nan kai yani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan ya yi jari ne da kuɗin kuɗin ya hayayyafa ya samu riba wataƙila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo tun naka ne sai kuma kana da dama kai dan mai ka dan mata ihsani ke to ka ba shi mota kaza daga cikin motocin nan da da uwar kuɗinsa ta haifar amma ma hakkin sa ne akwai abin da ba a sa. kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi za a zai raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi ba ya facewa sai dai ya gudu amma ba ya facewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba a za ka dawo raƙumi sai gidanka ka ce ka ce kayi tuntuwa. sannan dabbobin da ake take a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba ta ga tana ta kai kawo ƙofa gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsintuwa kuma ka ga ta ce ka tsinta ka jawo kanka jambo dan sai ka yi shekara kana cikin dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bar ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a kan tsuntuwa idan aka samu littafin nan ka cikin kasu a tajridus sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka faɗaɗa magana ina jin wajen darasi bi ma muka yi akan akan tsuntuwa kawai ka samu a da sare ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana dakatar da haihuwa kwata-kwata sun ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matan su yi ciki suke azan nau bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su su dauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani kwani menene kice kwani kwani ka galibi mace tana shayarwa da wuya ta samu ta ciki amma ban da wata watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin jinin abin nan saboda kaga a irin wannan yanayi zai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba ba su gama shan abin nan ba a wulai da kamilai da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba wal walidatu yurdina auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma rida rida za ka samu ba za ta iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin laulayi ko haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu babu laifi idan aka samu a tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine Laraba suke cewa tanzimin nas amma tahlilun nas wanda shine hana haihuwa kusa kusa wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata wata wannan ba shi zai sa abu ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yace a gaya mata ingancin littafin at-targhib wa tarhib yawwa sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma operation ba sa iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu operation za sau daya abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi, to an tsaga kuɗi ɗaya an tsaga ɗaya kuɗin an tsaga ƙasa tsaga kuma ba gurin da za a tsaga sai dai in canza a je wajen wajen abin da kuma kaga an an shiga hadari ko ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi to a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita domin hifazan ala hayatiha wanda ya zama wajibi ma a yi haka mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka wanda kuma haramun ne yayi wannan saboda haka matar da suke da wannan larura wajibi ne ma ba wai ba wai a mustahabi ba wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan domin a kiyaye rayuwarta wannan yana tambaya game da littafin at-targhib wa tarhib littafin at-targhib wa tarhib na munziri ɗaya daga cikin manya-manyan littafai na musulunci na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma babban malami irin munziri ya tara shi ya tara littafin kuma ya sa shi ala abuwa bil kuma yana magana akan galibin hadisan ya ce sahihi ne ko ba sahihi ne? duk yana yin wannan a kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da ta'ifinsa yana da kuma littafi a tarikh ko a ala ala targhib wa tarhib lil munziri kuma malamai da dama sun karantar da littafi ne mai kyau mai kima mai daraja wanda yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya karanta shi kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba domin an ya kasa shi ala al kuma ya kunshi janibin a kowace abu zai kawo janibin targhib kwadaitarwa akan abun ko at-targhib tsoratarwa akan abun yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar a har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwadaitar da su da tsawatar da su wanda shine al-bishara wa nizara bashiran wa nadiran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi wasallama mai bishara ne mai gargadi ne bishara ta hanyar kwadaitarwa gargadi ta hanyar tsoratarwa saboda haka littafin at-tarhib wa tarhib yana da kyau kwarai da gaske musamman in ta samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ta sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani bawan Allah amma mahaifiyarsa ta rasu Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata ya mata rahama ya haskaka kabarinta ya alkinta bayanta ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاطب فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين